Sashen Hausa na Tele Sahel kenan ya so mu gabatar da shirinsa na yau dinnan Lahadi. Masu kallon mu da sauraron mu barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan hili na waɗannan labarai. Da farkon labaran mu soma da sanar da kucewa a ranar gobe ne idan Allah maɗaukin sarki ya kai mu. Shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazum zai sallama ma jihar Tawa domin gudanar da wata ziyarar aiki ta tsawon kwanaki uku zuwa hudu. ko ina aka kwana game da shirye-shiryen tarben shugaban kasa a tawale da birnin adar abokin aikinmu baro arzika ya haɗa muna wannan rahoto a kai za a iya cewa komi ya kammala game da shirye-shiryen da suka dace garin na tawa ya dau harami domin yi ma shugaban jamhuriya shugaban kasa muhammad bazum kyakkyawan tarbe dangane da wannan ziyarar aiki ta kwanaki uku da zai yi a cikin jihar muna yi ma allah sarkin sarauta godiya mu muna shirye bisa ka wannan tarbo da mun kai jira tun yanzu sai in ce ma da shekara guda ini duka ina tashi ina tunanin cewa eh, za ni jin wannan labari na a ce ga shugaban kasa zai zo a nan tawa kuma jihar tawa kuma gaba ɗaya sai in ce ya komo gida tunda kuna tuni ya samu shekara da shekaru yana nan tawa ya san tawa ya san mina na attawa ya sa adar sai mu ce mun karbi sadoki shugabanmu shugaban ƙasar nijar gaba ɗaya zai zauwa nantawa ya yi ziyara kuma ziyara gada za shi ziyara ce ta musamman bisa ga halin da yau ƙasa take ciki muna fata allah shi sa jama'a yadda sun ka ɗauki niyya mun mishi kyakkyawan tarbo kuma ya koma gidan shi lami lafiya kuma allah ya sa wannan sako da zai isa muna ga jama'anmu ya zan ya zan tamaka walwale duk wasu matsalolin rudani ga gidan shi ita ma ta ce ba za a barin ta baya ba tana tahe da babban guzuri da babban sako zuwa ita ma ga 'yan uwanmu mata gare mu ma mu ma uwayen tunda alherin da take da da shi ya shahi mu duka ko ba idan uwar gidansa hajiya hadiza mu shugabar foundation nur tawagar shugaban kasan ta kunshi mambobin gwamnati da dama da yan majalisar dokoki da mayya mayyan gaggan masu fada ji yan asalin jihar tatawa tare da shugaban kasan za su ziyarci wasu yankuna na jihar tatawa da ke fama da matsalolin tsaro masu nasaba da har ta'addanci ta haka ne shugaban kasan zai je bagaruwa tebaram tiliya da kuma bangi da ke cikin gunduman madawa domin ganawa da talakawan ya yi musu ta'aziyya biyo bayan rashin 'yan uwansu da suka yi a cikin hare-haren ta'addancin ya jajanta musu sannan ya tattauna da su game da al'amarin ni ce madan abani hajji aishatu mata na gargada ku ku hito kuma wajen sola muna ta shara ana sharar gari ana adon gari don dai in yi suka yi sandai ya zo inda ake kamar shi bayan wannan kiran da duka mutane ku gane wahalar da nijar take ciki yanzu mu ba mu san wani kashe-kashe ba mu san yaƙi-yaƙi ba mu san shi ba wanga abu sabo ne da zo mu yanzu kenan muna fata ga Allah mu ba manyan ma'aikantan mu goyon baya mu zama tsinciya minki guda saboda tsinciya inda dai har sadar mu ba ta karuwa amma in guda ce za ta karuwa mu goyi bayan manyan mu ni sunana Abdalla Mamadu wannan ziyara abin farin ciki ne gare mu domin in kun ka lura tun bayan zaben shugaban kasa da an ka yi yau ne fitowa ta farko da shugaban ƙasa ya zo jihar tawa za mu nuna mai soyayya za mu nuna mishi kauna. mun ji daɗi ya zaka cikin ƙasar tawa ya zo ya ga mutane ya ga matsalolin da suka fuskanta ya zo ya gani muna jin daɗin wannan kuma duk inda an ka samu matsala ba zumna ta da kanshi ya she da kanshi ya zamna cikin talakawa ya yi magana abin da ya bani shawa muna murna hawan shi da abin da ake gudanawa abu guda ne dai kuma bisa ga harkar tsaro kuma muna goyon bayan a ƙara tsaron. Mukan muna cikin horin ciki da godiya mun gode wa Allah kuma Allah shi kashi lahiya shi mai da shi lahiya. Muna horin ciki muna murna da zakko shugaban ƙasa. Ubangiji Allah sa ta Allah ya tsare su shi kare su. Amma abun da muka so ga shugaban ƙasa a kula da ƙasa. a kula da ƙasa hisabilillahi muna bakin ciki da wanga abu da aka zama ana ta tudda rayukan 'yan adam cikin ƙasa a kuna kuma da likitoci mata suna da matsala likitoci a kula bisa haka nan ubangiji allah tsare su shi kare su wanda da ya hau kan karagan mulki ne shugaba muhammad bazum ya fito da wannan tsarin na ziyartar jama'a talaka wanda ke cikin halin ha'ula'i sakamakon hare-haren ta'addanci da haka ne ya ziyarci jahohin difa tilaberi da wasu yankuna na jihar maradi masu fama da karancin tsaro kuma yana yin hakan ne domin tabbatar musu da cewa su ta shahe shi gwamnati bata manta da su ba hasali ma tsaye mahukuntan suke domin samar da matakan da za su ba da zama lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa a cikin ƙasa. kamar yadda kuka sani jihar tawa tana ɗaya daga cikin jihohi waɗanda ke fuskantar matsaloli na tsaro a nan ƙasar mu ta nijar dangance da haka a ranar yau ɗin nan abokan aikinmu baro arzika ya samu yin hira da gwamnan jihar tawa isa musa wanda ya musu bayani akan makasudin wannan ziyara ta shugaban kasa shugaban jamhuriya muhammad bazum a yankin jihar tattawa da kuma bayani akan wurare daban-daban waɗanda ke cikin barazana ta sha'anin tsaro ga dai kaɗan daga cikin irin yadda hira su ta kasance kamar wadda kun ka sani jihar muka wasu sauran jihohi na ƙasar nijar tana fuskantar matsaloli na tsaro su kuma matsalolin nan suna da fanni biyu in muka ɗauki kawo arewacin jihar gatamu departament ɗin tasara da na tawa da na tiliya da na bagaruwa da kai waɗanda 'yan ta'adda waɗanda ke ɗaukar kansu su jihadist masu son bunƙasa musulunci na ƙarya suna nan sun hana mutane zama kurin sun haddabi mutane ba abin da suka yi sai su zo ga gari su kashe mutane su amshe musu dukiya su zo sun ka zo sun ka iska duka irin wato abin da gwamnati ya talakawa wani likita wani abin telefon su zo su kakkashe su tahe su shine aikin da suke yi shine musulunci gare su wannan gwamnati ya ɗauki matakai wanda ya aiko soji an kashe duk wurin an ka wanke shi da su amma an wanke nan wajen cikin nijar sai dai ba su yi nesa don saboda kun san irin duka halin da ake ciki a kasan mali a ƙasar mali babu gwamnati a nan ya kata mu kenan me suka yi sai sun bari sai sun wato ga kawar an dan manta sai su samu nagari gari su zo su yi abin da sun ka kuma su koma da gudu kilo uku ne kilo hudu ko kahin abin nan ya har sun ka cikin mali to su kan wannan yanzu gwamnati na national tv za shi ɗauka matakai don zo dai gaba ɗaya sau za su zo su zama wurin don duk wani abin za su kawo ba za su iya shi ba abin da muke da shawaruri kenan da kwai nan gusum gusum can jihar a wajen huskar departament din madawa kwamini din bangi su kuma can wajen wasu 'yan ta'addan ne waɗanda za a ci dai ɓarai baran bisashe sai su zo ga gari su je ba bindiga mutane su wace su tattara bisashen su su da su wani bi kuma sai su dibi wani mutum wani mai kuɗi sai su yi mai dira su kashe shi ko ya ba su kuɗi ko ko a ɗauki wani mai kuɗin ko ko wani a tai da shi can a cikin daji a aji a kira dangin shi a ce ku kawo abu kaza in kuna son a sake wani sun fita da mutane hankali haikan tunan da muka ga abin ya kamari mun ka tambaya mun ka ce ya kamata ya zamanto wato da kuma wata kamfani ta polisi da annan an ka kawo an ka girka kwanni ya kamata mu ɗebo rabin ta mu kawo sanan su zo su zanki mu aiki suna diba mu suna patrui don saboda kare wato talaka mu na Nijar da yake waɗannan mutanen da ke wannan aiki ba nan cikin Nijar suka zaune ba su ma can cikin Nijeriya suka zaune sun ci gaba da wannan aiki na matsa mu talakawa can Nijeriya garuruwan da a Nijeriya mutanen nan da ba su iya zama talaka nan duk dole sun kwashe kan sun hukumu cikin Nijar inda suke za samu a kare su kenan nan waɗannan sun taho nan kun da matsala za su shigowa cikin gari wurin kwanci zai waya bale abincinsu duk kai dai abubuwa da ya matsaloli sun ka shiga to allah ya samu tambayi waɗannan masu hannu da shuni waɗanda ake ce ma imanitar sun kama suna nan suna kula da su to duka waɗannan abubuwa dole ne sai mun huskance su to duka su ne shugaban ƙasa ya zo waɗannan al'umma da ke cikin halin ya zani ya zo ya kawo musu ta'aziyya shi su san da ya san da ina matsalar da suke ciki kuma zuciyar shi tana da dama bisa kan wannan halin da suke ciki ya saurare su da shawarorin da duk za su yi mishi shi ma yana da saƙon da zai musu daga tawa sai mu isa zuwa jihar da magaram inda gwamnan jihar da magaram lawali amadu madugu tare da wata muhimmiyar tawaga suka kai wata ziyarar aiki a yankin jihar jigawa ƙasar tarayyar najeriya ziyara wato mai makasudin ƙara kyautata hulɗar da take tsakankanin jihohin guda biyu musamman ma tsakankanin ƙasar tarayyar najeriya da kuma ƙasar niger domin raya al'adu raya kasuwanci da kuma bunƙasa tattalin arziki a tsakankaninsu kasun muntari da abdurrahman ma'azu sun haɗa mana wannan rahoto akan wannan ziyara wata babbar tawaga ce da ke kalkashin jagorancin gwamnan jihar da magaran malam lawala ahmadu madugu wadda kuma ta hada prefe na departament yan magariya yusuf ada da magajin garin da magaram abdulrahim balarabe da sultan da magaram alhaji abubakar sanda umaru da shikashikan shikan jami'an tsaro na nan da magaram da kusoshin wato ma'aikata daban-daban na nan da magaram da sarakunan gargajiya da dama na jihar ta da magaram da kuma wakilan 'yan kasuwa daban-daban na nan da magaram gwamnan jihar da magaram tare da dukkan wato wannan mambobin tawaga sun samu kyakkyawan tarbe a bakin iyakar kasarmu da kasar tarayyar najeriya musamman ma daga bakin iyakar garin babura daga caman na babura da shi da makarabansa jiram kaɗan mambobin tawagar aka ɗunguma aka nufi fadar wato gwamnan jihar jigawa inda can ma gwamnan jihar ta jigawa alhaji muhammad badaru abubakar tare da makarabansa suka nuna kyakkyawan tarbe ga wannan tawaga ta 'yan jihar da magaram wato mambobin wannan tawagar a ƙarƙashin jagorancin gwamnonin jihohin guda biyu aka shirya wani babban taro bayan gwamnonin jihar guda biyu sun yi wato ganawa ta ƙyar da ƙyar a kai wato tsaye jiram kaɗan kuma albarkacin wato wannan babban taro gwamnan jihar da magaram malam lawal ahmadu madugu shine ya soma jawabi inda a ciki ya isar ma magabatan ƙasar tarayyar najeriya gaisuwar shugaban kasa shugaban jamhuriya bazum mamayar da magabata na jamhuriya ta bakwai gabaki daya sannan ya bayyana dalla-dalla manuwar wato wannan ziyara da suka kawo a cikin wato kasar shigawa kasar tarayyar najeriya ya ce daga ciki har da maganar bunƙasa hulɗa da kuma abin da ya shahi dangantaka tsakankanin kasashen na namu guda biyu da karfafa duk wani sha'anin kasuwanci da kuma haɗin kai abubuwan da aka gada tun kakannin kakannu tsakankanin nijar da najeriya in ji wato gwamnan jihar jigawa shi kuma daga nashi wurin bugu da ƙari wanda al'ummar yankin suka ma alƙanin sunan katarfular ko kuma calculator ko kuma sardaunar ringim saboda irin jan namijin ƙoƙarin da yake yi dare da rana safe da marice domin inganta rayuwar al'ummar wannan yanki a takaice jan namijin kokari cikin tafiyar da aiki tukuru domin al'ummar rajigawa ga baki daya su gani a ƙasa babu shakka wannan mun yi murna kwarai da gaske mun ji daɗi game da wannan husa'a da gwamnan jihar da magaram ya samu domin kawo mana ziyara ya ce kuma mu ma muna isar da gaisuwar magabatanmu musamman ma shugaban ƙasar tarayyar najeriya muhammadu buhari zuwa ga al'ummar nijar gabaki daya ya ce kuma babu shakka su ma za su kawo tasu gudunmuwa don ya zamanto an tafiyar da aiki tukuru a samu wato inganta duk waɗansu ayyuka na ci gaba tsakankanin jihohinmu guda biyu tsakankanin mu guda biyu jiran kaɗan mambobin tawagar gabaki ɗaya aka yi kasafi na tafiyar da aiki a ƙarƙashin inuwar kwamitoci kamar guda uku kwamiti na farko na kula da sha'anin tsaro na biyu na kula da sha'anin noma da kiwo sannan kwamiti na uku maganar kasuwanci jiran kaɗan bayan mambobin wannan kwamiti sun kammala ayyukansu aka koma babban ɗakin taro inda suka bayyana dalla-dalla sakamakon yadda suka tafiyar da aiki aiki wanda ya shafi magana dukkan hanyoyin da ya kamata a bi don inganta wato wannan hulɗa da kuma jama'a su tafiyar da kasuwanci da duk wani sha'anin ci gaba ba tare da ta tsangwama ba ba tare da wani tashin hankali ba gwamnan jihar da maganar malam lawala ahmad madugu tare da mambobin tawagar da ke ruwa masa baya sun yi unhani da wannan dama domin kai ziyara a wani makekin kamfani wanda ke sarrafa duwatsu manya-manyan duwatsu waɗanda kuma ake sarrafawa a yi aikace-aikace da su da dama wanda zai kawo ci gaba a cikin wannan yanki ana tafiyar da aiki ne dangance da hulɗar wannan yanki da kuma wato waɗansu 'yan ƙasar cana ga wanda ya san da magaram irin wannan aiki babu shakka tono zai cimma ruwa da zaran an girka wato wannan babban kamfani a nan da magaram in ji mai girma gwamnan jihar da magaram dan da magaram na da duwatsu tubarkalla sarrafa su ba karamin tada koma da tattalin arzikin ƙasa ne ma gabaki daya daga nan wajen sultan da magaram alhaji abubakar sanda umaru shi ma ya yi unhani da wannan dama domin kai wata ziyarar ban girma a fadar mai daraja wato emir na shigawa sannan ne kuma jiram kaɗan mambobin tawagar kafin su bar wato wannan yanki na shigawa suka samu damar kasancewa a fadar gwamnan jiha ta shigawa inda aka shirya musu wata babban liyafa ban girma cikin kaɗe-kaɗe da rere to barkalla makaɗa da dama na wannan yanki na shigawa da ma waɗanda suka hoto da kamar daga kano daga katsina suka sheke ayesu suka kuma kawo armashi kwarai da gaske cikin wato wannan rangadi da wannan tawaga ta kai alamar tabbatar da cewa wannan rangadi na gwamnan jihar da magaram cikin kasar tarayyar najeriya cikin wato wannan jihar ta shigawa ana iya cewa tubarkalla an cimma babban gurin da ake da shi a jihar doso kuma musamman a gundumar gaya ne aka samu gudanar da zaɓe na sabon sarki na kanton ɗin gaya an samu gudanar da shi wannan zaɓen a ƙarƙashin jagorancin magabata na shahar ta doso an gudanar da shi cikin kwanciyar hankali fahimtar juna da tsanaki inda a ƙarshe malam umaru ede shine ya lashe wannan zaɓe kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na ali hashimu daga doso dukka matakan da ya kamata a ɗauka domin gudanar da wannan zaɓe salam alam an ɗauke su wanda za a zaɓi sarki wanda zai yi kambacin marigani sarkin kanton kuba yakuba dangi wanda ya ragai mu gidan gaskiya 23 ga watan mayu 2020 sai mu ce allah ji kansa wannan babban biki wanda gwamnan jihar doso albashir abubakar ya kaddamar ya samu halartar shugaban majalisar mashawarta na doso da kantoma na gundumar gaya sannan 'yan takara guda tara ne wanda masu zaɓe guda 42 suka zaɓa bayan an gudanar da wannan zaɓe gwamnan jihar ta doso albashir abubakar ya haɗi sakamako inda ya ce masu takara guda tara ne kuma wanda suka yi zaɓe guda arba'in da biyu da aka yi zaɓe aka ƙare wanda allah ya ba wannan sarauta ta gaya shine umaru ide inda ya samu ƙuri'a goma sha biyar sannan mai biya masa shine adamu ekwai inda ya samu ƙuri'a goma sha uku sauran 'yan takara suka raba sauran ƙuri'o'in saboda shi ne, gwamnan jihar ta dosu albashir abubakar bai yi wata wata ba inda ya faɗi sakamako kuma ya yi ma wannan sabon sarki barka ya ja hankalin wanda suka sauran 'yan takara da cewar su yi ƙoƙari su haɗa kansu domin su gina wannan gunduma ta gaya bayan nan da sunan sarakin gargajiya sarkin yalu ya yi ma wannan sabon sarki galgadi kamar haka. Eh, da sunan saraki na ƙasar Nijar duka muna ma ƙasar gaya murna da Allah ya sa yau mun samu sabon sarki Umaru Ide. Da sunansu duka sarakin ƙasar Nijar muna fatan Allah ya ba da zaman lahiya Allah ya ba shi yawancin rai. Gargaɗi wanda za mu yi ma sabon sarki Umaru Ide da waɗanda suka zaɓe ka da waɗanda ba su zaɓe ka ba yau Allah ya sa duka ka zama sarkin kowa kenan ka mai da hankali eh, ga kowa Allah ya ba ka riko na alheri mai adalci shi ma a nasa gefe kantoma na gundumar ta gaya bai yi wata wata ba inda ya bayani bisa kan wannan lamari na zaɓe ga abin da yake cewa. Idai Umaru muna ma barka. kuma muna da gargaɗi da zamu yi ma daga yau kai ne sarkin mutanen gaya su duka daga yau kai ne wakilin president de la republique nan gaya yau kai ne wakilin ministerori duka abinda dokokin ƙasa sun ka ce sai ka sa aiki da su abinda dokokin ƙasa sun ka hana ka hana shi kuma muna fata Allah ya kama mariko kuma ni farin ciki da gare ni wannan abin mun fara shi tun da mun ka fara shi na san za mu zuwa haka sabili duka waɗannan kandida da wanda ya samu da waɗanda kuma Allah bai ba ba kullum mun ka zo ana zumunci ana farin ciki babu wata matsala kuma kullum ina gaya musu mun taru munan shi wanda Allah ya ɗauka gashi nan amma ba mu gani shi to yanzu Allah ya gwada mu shi kuma ina kira ga jama'a mutanen kanton ingaya a kama mishi ba a sa mutum a jaye mishi ba a kama mishi gargadi na karshe honorable ide umaru abinda baka gane ba ga yannan ka waɗanda sun ka riga cikin wannan aiki kodi fa suke ka tambaye su a aka ta yadda abin nan shekara guda shekara kai ma wata sai a koya ma wani Allah ya tanya kare wa za salam da fatan Allah madaukakin sarki ya ja zamanin sabon sarki na kanton ɗin Gaya wanda aka nada sakamakon wannan zabe da kuma fatan Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da kwanciyar hankali da zaman lafiya a duk faɗin ƙasar nan tamu ta Nijar ne muka kawo karshen waɗannan labarai ne sai kuma gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu za mu sake saduwa da ku a waɗansu labaran